da alaman tsoro. Nuna ta da da shi yana wuce ce, Abu, uban me ya kai ki min labe a ɗakin can? A littafin da ya gabata masu saurare a wuraren ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da ɓata lokaci ba littafin ya samu rubutu ne daga bos Bature wanda ni Sadiq Namiji wannan ke karanto muku shi. Nuna ta yi da hannuwan shi yana wuce ce Abu uban menene ya kai ki min labe a ɗakin can? An gaya miki ban ganki ba ne? Duk wani motsin ki a cikin gidan nan a cikin kunne na nake jin shi. Ba sai ma da ba ma sai na faɗa miki cewa ba ma san da na faɗa miki cewa kada ma ki tsananta bincike a kaina ba. Duk da tsoron shi da take ji hakan bai hana ta tanka mishi ba, saboda baka da gaskiya shi yasa ma ka hana ni in yi bincike a kanka. Yau na ga komai da idanuwa na ashe kai ba sayyadi bane ne, baƙin ne wanda ke ɓoye mugayen halayyansa. wallahi na yi da na sanin aurenka sayyadi ya fi sau a kirga ban taɓa sanin cewa kai dabba bane sai yau wallahi sai ka sake ni dan ma ba zan iya ci gaba da zama da fasikin mutum irin ka ba tun kan ta karasa magana sai sayyadi ya fashi da dariya haɗe da dafe cikin sa abun ba karamin ɗaure mata kai ba shiru tai tana kallon shi sai da ya gama tikar dariyar shi sannan ya sassauta muryar shi tamkar ma zai lallashe ta ya ce my wife yau da bakin ki ke jifana da waɗannan munanan kalaman ni ne fa sayyadin nan naki da kika kwalla farai akai? kai ban wani canza ba tun daga kan yadda ma yake yi mata magana ma ta gane cewa ba ma karamin gogaggen dan bariki bane ya kware wurin iya sarrafa harshe dama da irin kalaman nan nashi ya yaudare ta tun farko in ya zo zance ya tsare ta da idanuwan shi yana yi mata wani nasiha da ƙyar ta iya haɗe yau da ke bakinta cikin sanyin murya ta ce ka ji tsoron Allah me yasa kai amfani da ilimin da kake da shi na addini wurin cutar da rayuwata saboda ka san cewa ni ina son malamin addini mahaddacin alkur'ani shi yasa ka biyo ni ta wannan sigar dan ma ka yaudare ni ko laifin me ne maka da har ma na cancanci akan ka? shi mai murmushin nan nashi ya saki kafin ya ce ai malaman ma suna suna muka tara abu kin yi kuskure yadda ma da cewar ma kowane malami ma addini kowane malamin addini mutumin kirki ne kin yi kuskure da yarda da haka Wasu malaman ne na gaske, wasu kuma suna yin amfani da maluntar tasu da wata manufa don su cimma wani burinsu kamar ni kenan. Saboda kawai kin ganni malami ina yin shigar mutunci in yi wa'azi in janyo aya in fassara gani kuma gani kuma mahaddacin alkurani sai aka ce miki ma ni mutumin kirki ne? An rubuta a goshina ne? Me yasa kuke yin believing da abun da idanuwanku suka gwada muku ne? Duk wani ɗan adam da kika sani a duniyan nan bai da tabbas. duk yadda kike so ki gane mutum na gari ko na banza abun zai yi matukar wuya a gare ki saboda akwai wasu fuska guda biyu za ki ga mutumin banza yana aikata abin da ya ga dama a gaban kowa bai jin kunyar kowa zai aikata zina zai yi sata zai zalunci wani zai sha giya zai yi kaza zai yi wancan zai yi wancan kin gan shi wannan shi ya nashi ne bayyana a asali wani kuwa za ki gan babban malami ne mahaddacin alkurani wanda ya saba yin wa'azi a gaban dubban jama'a yana faɗakar da su cewa su ji tsoron Allah kar su yi kaza idan suka yi kaza za su shiga wuta idan suka yi kaza kuma za su shiga aljanna idan kika bincika kuma wannan malamin ɗabi'unsa da halayyansa iri ɗaya ne da na wancan mutumi da na fara kwatanta miki shi amma shi bai bayyana siffar shi ta asali ba ya zo da sigar malunta don ya cimma wata manufa tashi ta hanyar yin amfani da ilimin addini da yake da shi wani kuma zaki ga malamin ne na gaske akwai ilimin addinin a kanshi shi amma ba ki taɓa ganewa kamar dai abu sufiyan yaron kirki abu sufiyan tun yana da shekara sha wani abu a duniya ya haddace alkur'ani mai girma tare da manya-manyan littattafai na addini ya san su amma ɗabi'unsa da halayyansa suke babu mai iya gane cewa yana da ilimin addini a kanshi shi in dai ba an yi mu'amala da shi ba saboda irin rayuwar da ya taso yana yi abota da mata da kuma rashin kunya bai jin kunyar furta kalamai a bakinsa ko gaban wane ne baro ta kawai yake yi kowa zai yi tunanin cewa shi jahilin shi jahili ne shi jahilin addini ne ashe ba haka bane ya san me yake kuma yana da kyakkyawan zuciya ba kamar sayyadi ba da wa za mu yadda a duniyar nan lalube kawai dai muke a cikin duhu musamman ma zamanin nan da muke ciki zai yi wuya ka gane mutum nagari da na banza shi yasa da yawa mata suke shan wahala wurin neman miji na gari. da za mu yi rayuwa da shi tun da ba ma da tabbas a kansu mazan Haka matan ma ba mu da tabbas mu kanmu da mazan da matan wahala kowa ke sha wurin neman wanda zai yi rayuwar aure da shi. A ƙarshe ni dai shawaran da zan ba mutum shine ya dage da addu'a kawai sannan ya gyara rayuwar shi in ma akwai wani kuskure da yake aikatawa ko komin ƙanƙantar shi saboda da yawa wasu abubuwa wallahi mu muke ja kanmu ba tare da mun sani ba mu yi ta ganin ba daidai ba a rayuwarmu dole sai mun gyara kanmu Allah ya sa mu dace amin Haƙiƙa su seri sun ga rayuwa fiye da tunanin mai tunani, uku ba babu irin wadda ba su sha ba a hannun mutumin nan. Tun kafin su mallaki hankalin su suke jin wannan sautin abun da mahaifinsu ke aikata shi da manyan alhazawan nan da ke kawo mishi ziyara. Abun ba karamin tsoratar da su yake yi ba, duk su bi su gigice, babu yadda abu Abu ba ta yi ba akan ya daina shigo mata da su a cikin gida amma ko a jikin shi. In mata ta kura mishi sai kwatse ta da cewa ai gidan ba na ubanta bane da kuɗin shi ya sayi gidan kuma bata isa ta yi masa gadara ba. Abu har ya ma fara affecting ɗinsu su serish. daga sun ji gurnanin nan sai su bi su gigice su shiga suna yi mata kuka suna cewa “Umma, Dodo, Dodo.” Ta rasa ma yadda za ta yi da su baiwar Allah, ƙarshe ta dinga kai su gidan maƙwabciyarsu suna yin yini a can wani sa'in ma har ma kwana suke a gidanta. Lokacin da Sayyadi ya gane hakan, ba karamin faɗa ya yi mata ba akan ta daina kai mishi 'ya'yan shi gidan makwabtansu dama ba sa shiri da mijin maman sadiq shi ma malami ne sosai amma malamin gaske ba irin sayyadi ba shi yasa ya tsane shi saboda ya sanya mishi ido sosai akan lamuran rayuwar shi duk da dai bai taba matarar shi da sunan zai yi mishi ma magana ba babu wanda ke tanka ma wani a cikin su ƙarya ce ta haɗu da gaskiya kuma a makarantar islamiyya ɗaya suke koyarwa tun lokacin da sayyadi ke tarayya da abu sai da ya taɓa kiranta ya gargaɗe ta akan ta daina kula shi su kansu ba su san asalin shi ba kuma ba su yadda da shi ba a cikin malaman makarantar ma amma abu ta ki jin maganar shi saboda ta makance akan son shi maganin marasa jin maganar malaman malamansu kenan da kuma iyayensu kai har ma da mazajensu babu wanda a cikinsu bai ja mata kunne ba amma ta yi burus ta kunnen uwar shegu da su ita ga Juliet yanzu dai ga Romeo nan yana ta gasa mata ayanta a hannu dai da dai akwai aikin sihiri Allah ya ƙara kare mu da kariyarsa amin a kwana tashi babu ya a wurin Allah su sai suka kai shekaru biyar a duniya daga lokacin ne fa sayyadi ya fara sanya musu ido saboda kyawunsu da ke fusgarsa nan fa ya fara saka wani abu a ran shi wani sabon salo ya bullo mata da shi na horon yunwa kwata-kwata ya daina kawo musu abinci a cikin gida yaran su yi ta fama da yunwa wani lokacin kamar ma za su rasa ransu in suka fara bilayi suna kuka hankalinta ya biya tashi ta rasa ma inda za ta tsoma ranta ta ji daɗi a rayuwarta gashi bata da kuɗi bata da hanyar da za ta same su balle ma ta ce za ta ɗauki nauyin ciyar da yaranta kamar ya haka ta koma bi gida gida na makwabtansu akan su 'yan mata abinci akan su dinga 'yan mata abinci ta ba yaranta tun tana samu suna ɗan mata har ma aka fara tseguminta a bayan idanuwanta tun suna gulmar ta boye har ma aka fara yi a gabanta ba a jin tsoro a ƙarshe ma da zaran su sai su leko kofar gida za a fara gulmar su ana cewa ga 'ya'yan abu almajira sun fito haka za su koma suna ta yi mata kuka saboda tsokanarsu da ake yi har jan gashin kansu ake a yi ta dungurin goshinsu gaba ɗaya mutane suka ɗauki karan tsana suka ɗaura ma wannan yara duk irin ken da ke gare su kowa ya daina taimakonsu ba komai ya fi ɗaga ma abu hankali ba face yadda mutane suka tsani 'ya'yanta babu damar su fita waje da sunan za su yi wasa cikin 'yan uwansu yara sai ta gansu sun watso da gudu cikin gida suna kuka wani ya ci ubansu haka za ta haɗa su a ƙirjinta ta rungume su tana kuka ita ma duk wannan abun da ke faruwa sayyadi yana sane saboda shine silar komai da ke faruwa da su domin ya hana wani ji ko da ɗigon tausayin su ne wurin tsubbace tsubbacensa gaba ɗaya kowa ya ɗauki karan tsana ya ɗaura ma yaran nan mutum biyu ne kaɗai suke tausayin yaran suke kuma tausaya ma rayuwarsu maman sadiq da kuma mijinta kullum cikin tausaya musu suke domin dai su abubuwan da yake bai yi tasiri a kansu ba a kullum su sana suka shiga gidan yunwa ta koro su ita ke zama ta girka musu abinci in har ba ta da shi har ta kai ga in za ta yi girki tare da su take auna abincin dan mata sun za su zo su nema ita kadai ce take kwantar ma da abu hankali take yi mata nasiha take kuma ƙara rarrashinta a ƙarshe dai da abun ya fara yi mata yawa da kanta ta tunkari sai ya a ɗakin shi lokacin yana a gida bai je aiki ba tunda ta shigo ɗakin ya ɗaure fuskar shi yana daga gidi a saman gadon shi. Wuri ta samu daga gefe ta zauna ta gaishe shi da ƙyar dai ya amsa mata ma yadda ma ka san auren ƙiyayya suka yi da shi. Me yasa kake barin mu da yunwa? Ba ka ajiye mana abinci a cikin gidan nan yanzu. Ta bi bakin shi yayi tare da cewa yaushe rabon da ki ban haƙƙi na na aure. Haka nan zan zauna ina ciyar da ke da 'ya'yanki ne saboda haihuwar haihuwa ta kuka yi ba wai ni ma ina da haƙƙi a kanki ba? Hmm? Allah ya kiyaye in ƙara haɗa shimfiɗa da kai sayyadi. rashin sani ne yasa ko lokacin baya ma nake baka haɗin kai amma yanzu na gane ko kai wane ne murmushi ya sake yana kallon ta ba tare da ya ƙara tanka mata ba ci gaba da magana ta yi bai kamata laifi na ya shafe su ba su fa 'ya'yanka ne jininka ne me yasa za ka yi musu horon yunwa saboda laifin da ni na maka haba sayyadi sai ka ce ba 'ya'yanka ba akan idanuwanka ake wulakanta su amma ko a jikinka na rasa gane wannan abun takaici ne yasa ta kasa karasa magana ta fashe mishi da kuka Cikin shekar kuka ta ci gaba da cewa tun da na haifi yaran nan baka taba nuna musu soyayya irin ta mahaifi ba. Tun satin farko da suka zo duniya ka ɗaukar su ko ɗaukar su baka son yi. Me yasa dan Allah? Me yasa? Kayan sawar su ma fa duk sun bi sun tsufa sun yi wasu wasu kala da su amma baka taba ɗaukar ko da fallan atamfa ba wannan ka ce ga shaɗin ɗinka musu wai kai wani irin mutum ne da buɗar bakin shi sai cewa yayi dabba shiru abu tai tana kallon shi kamar ma rufe shi da duka haka take ji ko kin ma manta munanan kalaman nan da kika jefe ni da su ne da bakin ki fa kika kira ni da suna dabba dan Allah ko to kai hakuri komai ya wuce kaji ni so nake kawai ka daina yi mana horon yunwa ko dan ma saboda yaran nan ko da a ce ni ba za ka bani ba su yara ne ba su san komai ba za su iya ba za su iya jurar yunwa ba sannan kuma ya kamata ka sanya su a makaranta tunda bakin su ya fara budewa sosai suna magana ba don taso ba haka ta dinga lallashi akan ya taimaki yara ya sanya mata su a makaranta sai da ya mula ya sha iska sannan ya ce ni ba zan iya ɗaukar ɗawainiyar karatunsu ba saboda ni ban fito gidan arziki ba kamar abu sufiyan kin san cewa ni malamin makaranta ne makarantar mata islamiyya salari ina ba zai wuce naira dubu ishirin ba idan har ma kina son kula da yaran ki ki tashi tsaye ki nemi kuɗin mana fuskar ta ɗauke da damuwa ta ce me yasa ma za ka yi mun haka sayyade dan ka san cewa ba za ka iya ɗaukar nauyinsu ba me yasa ma ka bari ma na haife su yunkurawa ya tare da miƙewa ya bar mata ɗakin yana faman buga tsaki ta jima zaune jugum a ɗakin nashi kafin nan ta miƙe ta koma beturin ɗinta zirga-zirga ta shiga yi tana neman mafita yadda za ta samu kuɗi don mata tallafa ma rayuwarsu ba kowa ba ne ya faɗo mata a ranta face ya haris tana da tabbacin cewa in ya ji halin da ake ciki za su iya taimaka mata duk da ma tana jin kunyar tunkarar amma ba ta da wata mafita da ta wuce wannan addu'a ta shiga yi Allah ya sa har yanzu ma da nambar shi da ta sani yake amfani Da wayar makwabciyarta ta yi amfani wurin kiran Harris. cikin sa'a ta shiga lokacin da ya daga kiran ta ji muryar shi sai ta fashe mishi da kuka. Nan fa hankalin shi ya tashi ya shiga tambayar ta ko lafiya bata ɓoye mishi komai ba game da halin da rayuwar da suke ciki ita da ya'yanta. Harris ya yi mata alkawarin zai taimaka musu su ba shi lokaci. Bayan wasu 'yan kwanaki Harris ɗin ya yi mata aikin kuɗi masu yawa da su ta yi amfani wurin nema musu makarantar boko da kuma islamiyya wani lokacin har zama take da kanta ta koya musu karatu sun ɗan samu sauki a wannan bangaren lokacin kafin sayyadi ya sake kuntsa musu wani bakin cikin ya kwashe mata serish da jihad bat aka neme su aka rasa kamar abu za ta yi hauka wurin neman su ashe zuwa yayi ya saida ma kungiyar su yaran dan su yi amfani da su shi kuma suka bashi makudan kuɗi mijin maman Sadiq ne ya tona mishi asiri a wurinta saboda ya ga lokacin da ya gudu da yaran a boye ya tafi da su. Ranar kace kaca suka yi da shi har ma bugunta sai da yayi yi saboda shakokolar rigar shi da ta yi tana jifan shi da munanan kalamai. A ƙarshe ta ce za ta haɗa shi da Allah in ma bai dawo mata ma da 'ya'yanta ba. Tun daga ranar ta fara sallar dare tana kai kukanta wurin Allah duk yadda Sayyadi ya so ya juye mata tunani akan ta daina ibadar nan amma abun ya ci tara. ko ya yi nufin ma ya mata asiri babu abun da ke yin tasiri a jikinta duk abun da ya zo yi baya amfani a ƙarshe dai sai gashi nan a tsakiyar dare aka dawo mata da su sun fito sun fita hayyacinsu sun yi jaga-jaga da su kamar an jefo su aka ta gansu sun faɗo ɗakinta sai kuka suke ko sutura babu a jikinsu ga minyaunan na zala-zala a bakunansu hankalin abun ba karamin tashi yayi ba sai lokacin ta ƙara sanin wane ne sayyadi kuma ta fara kokonton cewa anya 'ya'yan shi ne gaba ɗaya kuɗinta sai da suka ƙare wurin nema musu magani don matun da suka dawo ciwon kai ciwon ido ciwon ciki ciwuka iri-iri haka suka dinga fama da su har gadon asibiti aka kwantar da su suka yi jinya duk ita ke faman ɗawainiya da su tare da maman sadiq har mijinta yana zuwa duba su a asibiti sannan ya taimaka musu da wani abun haɗi da addu'o'i amma sai ya ko kole ko asibitin baya yi ko da aka sallame su suka dawo gida ma ba su same shi ba Haka Abu ta ci gaba da shan wahalar rayuwa, ko makarantar ma a cikin sati bai wuce sau biyu suke zuwa ba, saboda rashin lafiyar da suke ta fama da ita, kuma duk in suka je makaranta da kuka suke dawowa, saboda yara da ke tsokanar su akan cewa mahaifinsu ɗan mafiya ne mai yankar kawunan mutane. Wannan abun ba ƙaramin cutar da rayuwarsu yake yi ba, shi yasa duk suka bi suka tsani makarantar. Akwai wani lokaci da Serge ta fito waje cikin unguwarsu ta miƙa hanya tana tafiya tana kuka abun duniya ya biya mata yawa. Kwata-kwata ba sa jin daɗin rayuwarsu ta ko ina a ƙuntace yake. A daidai wannan lokacin wata dan ƙarerriyar mota ta yi fakin a gefenta. Cikin sauri matashin da ke cikin motar ya buɗe ya fito ya tunkare ta san ma bata lura da shi ba har a sai da ma ya hannuwanta. A firgice ta juya tana kallon shi da idanuwanta waɗanda suka yi jajir saboda kuka da ta sha, ga majina duk a fuskarta ta ɓaci. Tsuguna waye a gaban yarinyar yana kallonta gwanin ban tausayi yar karamar yarinya ko kallabi babu a kanta balle takalma ga kayan jikinta duk sun bi sun ɓaci kamar yadda yake kallon ta haka ita ma take kallon shi dan gayu da shi ya sha wankan sweet a jikin shi cikin sanyi murya yace ya sunanki cikin shekar kuka ta ce don Allah ni ka rabu da ni ka kyale ni in yi tafiya na abun ya so ya bashi dariya shafo fuskar ta yi tare da cewa faɗa min me yasa kike kuka idan ma kika faɗa min zan taimake ki akule ta ce ni dai ka kyale ni dan Allah kawai ka rabu da ni ko na faɗa maka ma babu abun da zaka iya yi mana saboda babu mai son mu Allah ne kawai ke son mu tuni ya ji hawaye sun ci ciko mishi a cikin idanuwan shi har da ke zaune cikin mota yana hangan su ta glass din motar ba karamin tausayi yarinyar ta bashi ba lallashin ta shiga yana cewa ki hakuri kin ji ba kowa ne baya son ku ba ni ma gani kuma ina son ku sosai a shirye nake da na taimake ku in dai kuna so zan ɗauke ku mu gudu mu bar ƙasar nan in tafi tare da ku can wani wuri mai daɗi ku yi ku ko ko ba kya so da gaske kake muryar ta tamkar za ta yi kuka ta yi maganar ɗaga mata ka yi alamar e tare da cewa yanzu ki biyo ni mu tafi ba tare da kowa ya gan mu ba girgiza mishi kai ta yi tare da cewa su sana fa su ba za ka tafi da su ba umman mu fa ita ma anan zaka barta kada ki damu su ma duka zan zo in ɗauke su daga baya make mishi ka faɗa ta ita ce a'a ni ba zan bi ka ba sai dai in je in kira su jihar da usana mu tafi tare Shi zan zan jira ki ki je ki kira su kada ki faɗa ma kowa babu wanda ma zai san mun tafi amsa mishi ta da to sannan jiki na rawa ta juya da gudu ta koma gida sai lokacin haris ya fito daga cikin motar jikin shi a sanyaye ya karasa inda abu sufin yake tsugune hannu ya saka tare da ɗan bubbuga kafaɗar shi ya ce yanzu ka tabbatar da abin da nake faɗa maka ko muryar shi tamkar zai fashe da kuka ce haris yaran nan fa ƴaƴana ne ina ji a jikina hatta kamannin fuskar su ma irin nawa ne ban san ma ya aka hakan ya faru ba mutumin nan bai da imani dama na jima ina zargin shi kuma zan yi bincike akan shi ba zan kyale shi ba haris ni babban abin ne fi na yadda yake tafiyar da rayuwar yaron kamar sun fi kowa rashin gata a duniya yar karamar yarinya kamar wannan har ta san cewa kowa baya son su ta ma rasa ma ina za ta tsoma ranta saboda kuncin da take ciki su yake su kamo da ciwon ma zuciya tun suna ƙuruciyarsu ne ƙarasa maganar ya yi tare da miƙewa tsaye yana share ƙwallar da ta zubo mishi yana kuka tamkar ƙaramin yaro akwai matsala fa muddin rayuwar yaran nan ta ci gaba da tafiya a haka ba ya kamata mu yi gaggawar sanar da abbanku domin dai a shawo kan matsalar tun kafin ma ka rasa ma yaran nan amma ina so yanzu idan suka zo mu fara biyawa asibiti domin a yi musu gwajin jini don mu tabbatar da cewa 'ya'yanka ne yana kai karshen magana tashi sai ga sai rike da hannun husana da jihad ta riko hannuwan kowannensu sun fito daga gidan ko abu ba ta san fitar su ba saboda ta shiga makwabtansu wurin maman sadiq don ta samo musu abincin da za su ci wani irin sanyi ne ratsa zuciyar abu sufyan lokacin da ya arba da su rike da hannun juna kamar jira yake su karaso wurin shi ya tsuguna tare da haɗa su duka ya rungume su a kirjin shi ya jima da su a haka kafin nan ya raba jikin shi da nasu a nan ne musu hoto da wayar shi ya ɗauko su a yadda suke kace-kace da su da niyyar ya nuna ma gugun katsina don ta ga halin da yaran suke ciki ko za su nemi mafita akan idon mijin maman sadiq malam nura Abu Sufyan ya sanya su sayar shi a cikin motar shi. A backseat suka zauna, Haris kuma shi ke driving su Shi kanshi ya yi mamakin yadda yaran suka amince suka bi shi. Ko mahaifiyarsu ba su nema ba, duk irin shakuwar da ke tsakanin su da ita, wannan zai tabbatar maka da cewa ta kansu suke yi, sun gaji da komai. A katafaren gidan nan nasu inda suka yi rayuwar shi, shi da Abu tare da su Hajiya Amina a nan ne ya kai yaran cikin gidan ya shiga tare da su ya rage kayan jikin shi sannan ya bi su ɗaya bayan ɗaya da kanshi ya yi musu wanka a cikin toilet ya wanke su tas ya kuma wanke musu gashin kansu da shampo bayan ya kammala ya musu wanka a nan beturin ɗin shi ya shafe musu jikinsu da mai ya gyara musu sumar kansu sai da bi su ya yi mata kalaba guda biyu a kanta ba karamin kyau suka yi mata ba bayan ya gama yi musu kitson ya hau saman gado tare da su ya kunna musu katun a wayar shi na Tom and Jerry suna kallo. Shigowar Haris ya yi cikin ɗakin hannun shi ɗauke da manyan ledoji guda biyu. Lokacin da ya samu Abu Sufyan kwance a saman gado tare da 'yan ukun nan duk sun bi sun manne mishi suna kallo. Abun ba ƙaramin burge shi ba. Sai ya ji a ran shi dama a wurin Abu Sufyan yaran suka taso da sun ji daɗin rayuwarsu. Karasawa ya tare da miƙa mishi ledar kayan. Ya taso ya karɓa kayan sawa ne da ya siya musu. Sai kuma ledar abinci da ya musu take away a restaurant. Bayan Haris ya fito daga ɗakin ya fito falo yana jiran Abu Sufyan ya kammala shirya yaran su tafi asibiti. Sanya musu kayan Abu Sufyan yayi sannan ya fiddo musu da take away din abinci suka zauna suna ta turawa a bakunan su. Zuba musu ido yana kallon su. Ganin ya kura musu idanuwa ya sa Usanan ta ɗebo abinci a hannunta ta kai mishi a bakin shi don ya ci shi ma. Murmushi Abu Sufyan ya buɗe bakin shi ta sanya mishi abinci. A haka har suka kammala cin abincin a tare. Yayin da suke nan! Abu na can tana haukan neman ‘ya'yanta, gida-gida ta dinga bi tana neman su Husana har sai da ma Allah ya haɗa ta ne da mijin maman sadi. shine yake sanar da ita cewa wani matashin saurayi ne mai kama da yaron ya zo ya ɗauke su. Tunda ta ja kan ranta ya bata cewa Abu sufiyan ne, jiki a sanye ta koma cikin gidan. Gefen gadonta ta zauna addu'a ta shiga ya Allah ya sa shi ne, in ma da gaske shi ne Allah ya sa kar ya dawo mata da su Husana, ya tafi da su kawai dai duk inda ma zai je ta bar mishi su. lokacin da suka je asibitin aka yi musu gwajin jini result din ya nuna cewa yaransa ne nan fa suka shiga murna shi da Haris duk da sun yi mamakin taya aka yaran nan suka kasance nashi hakan na nufin da cikin shi Abu ta yi aure Haris ne ya ba shi shawara su ɗauki yaran kawai a kar a mai da su gidan nan Abu Sufyan shi ma ya amince da hakan bai mai su Serish bai da su Serish ba ya koma da su gidansu Kusan kwana uku su Series suka yi wurin shi, a cikin waɗannan kwanakin sun samu kyakkyawan kulawa a wurin shi. Kullum sai sun ce mishi ya je ya ɗauko su ita ma ta dawo gidan, sai ce musu su ƙara haƙuri zai kawo mata su. Zai kawo musu ita. Ana haka Sayyadi ya dawo tun bayan da aka sallame su sayar shi da jihad daga asibiti, bai ƙara leƙa gida ba sai a wannan lokaci ya yi ma abu zuwan bazata. Tun ranar ya soma tambayar ta ina 'ya'yan shi suke. banza take mishi bata bashi amsa ba jinjina kan shi tare da cewa duk ma inda ta kai su zai dawo ne za su dawo da su. a ranar da ya yi maganar tsakiyar dare suna kwance abu sufiyan ne tsakiyar su husana da jihar suna gefe da gefen shi sirish kuma na kwance saman jikin shi duka ya sanya hannuwan shi ya dafe su kwatsam ya ji kukansu a cikin kunnuwan shi a firgice farka nan fa ya ga tashin hankali da bai taba gani ba sai birgima suke idanunsu sun canza launi kowace ta dafe kunnenta sai ihu take yi saboda sunansu da ake ambata da wani irin sauti mara daɗin ji hankalin abu sufyan ba karamin tashi ya ba tsoron shi kar yaran nan su mutu wata ya zufa ce ke tsatsafowa daga jikin shi sharkaf suka jike faɗowa cikin ɗakin haris ya jikin shi na kyarma abu sufyan na ganin shi murya na rawa ya ce haris kalli yaran nan ka gani wallahi ban san me ya same su ba ban san wani hali suke ciki ba girgiza kai haris ya yi tare da cewa ko mun kai su asibiti babu abin da za su iya yi musu yanzu nan sayyadi ya kira ni a waya ya sanar da ni cewa mu dawo mishi da 'ya'yan shi in ba haka ba za su mutu a hannunmu ne kuma zai yi shari'a da mu akan laifin mu muka kashe mishi 'ya'yan shi ina da tabbacin cewa duk shirin shi ne wannan jiki na rawa abu spain ya sauko daga saman gado ya dauko wusana da jihar a hannun shi haris kuma ya dauko serish cikin mota suka sanya su sannan haris ya ja mota suka nufi gidan ya sayyadi wuraren karfe sha biyu kenan na dare Tun kan su karasa kofar gida suka hango sai ya diya tsaye a jikin shi sanye da jallabiya gashi ya goya hannayen shi a saman kirjin shi yana jiran su hmm. to menene zai faru a wannan wurin excellency ne ma ban sa abu na zai faru ba mu dai hada littafi na gaba dan jin yadda ta kasance wato littafi na ɗari da wannan dai na ɗari biyu ne wanda ya samu rubutu daga bas bature wanda ni Sadiq namiji wannan ke karanto muku shi kuma a tashar official Sadiq namiji ko Sadiq namiji official da ke YouTube